littafin sanadin kenan sumayya abdulkadir ta wallafa shi kuma kamar na faɗa muna fatan za a biyo sannan a hankali domin jin me ya kunsa to sumayya abdulkadir ta soma rubuta sanadin kenan kamar haka ya kuskure jirginsa ne mai zuwa abuja ba da son ransa ba ashe da rabon zai ga bacin ran bai taba shiga kwatankwacinsa ba matasa. ta danna madannin ƙararruwar da ke jikin bango ta kira ma'aikatan gidan nan da nan mutum biyu suka zo samari ne guda biyu masu share-share da goge-gogen gidan ba wanda bai wuce shekara ashirin a cikinsu ba ta ce kai ku ɗauke ta ku kai ta ban ɗaki ku yi mata wanka ku cire mata famfas ɗin nan tun ɗakin bai so mawari ba matasan biyu suka dubi juna kamar masu yin shawara da galla musu harara ko ba za ku yi ba ne da sauri suka cicciɓo yarinyar ɗaya ya riko kai ɗaya ya riko kafafunta suka yi banɗaki da ita suka tuɓe ta suka cire famfas za su soma wanke ta kamar wanda aka jefo ya shigo babu zato babu tsammani yana so ya gaya mata jirgin ya tashi ya bashi sakamakon wasu muhimman baƙi da ya yi suka tsaida shi sai dai ya jira na yamma insha Allah idonsa bai sauka akan komai ba sai kattin maza rike da amina yasa sun tuɓe ta idanansa suka kaɗa suka yi jawur zuciyarsa ta rika wani irin ta farfasa hakan bai sa yi magana cikin faɗa ko ɓacin rai ba a sanye ya zuba mata ido na 'yan daƙiƙu kafin ya soma magana maza maza balagagu kika sa suka tsire ta yata haka wa kwalle ɗaya lela ban yi zaton ko auren ƙiyayya kika yi da ni ba lela ba za ki iya taimakawa mara lafiya mareniya ba ban taɓa dukan mace ba ba na fatan in fara a kanki ki je duniya ce kuma in gaya miki wannan yarinya ta fi min duk abin da na mallaka da rayuwar baki ɗayanta ki sa a ranki ke ma mace ce kuma za ki haifa ba ki san yaya kaddara za ta yi da abin da kika haifa ba kina raye ko ba kya raye kallo wa ma'aikatan suka saki famfas ɗin da suke cirewa suka yi waje cike da addu'a a zukatansu kada allah ya sa wannan ya zamo sanadin hanyar rasa abincinsu su ma sun ji umarnin da aikin da aka sanya su wani iri to amma me laifinsu laifin su salin alin suka fice da sauri ya wanke yarsa amina da kansa ya mata wanka da soso da sabulu mai kamshi ya naɗo ta cikin shawl ya fito da ita ya shafe ta da mai ya sanya mata sabuwar pampers da sababbin riga da skirt masu kyau sannan ya yi waya kicin a kawo masa tea da pancake da kansa ya rinka baiwa amina a baki wani na shiga wani na dawowa yana goge mata har ta ƙoshe ta ture jiki ba ƙwari laila ta wuce don ganin yadda ya kamar babu ita a ɗakin ba ta taɓa tsammanin zai dawo a yau ba sai bayan kwanaki uku kamar yadda ya ce ta ƙulla a zuciyarta ko can garba za ta yi wa yarinyar ba har ya dawo maganganun da ya gaya mata ba su ta zata ba ta fi zaton ɗan banzan duka daga gare shi yadda ta lura yana son yarinyar tasa kafafunta ba kwari ta nufi ɗakinta ya sumbaci yarsa amina a goshinta ya mayar da ita ya kwantar ya gyara mata filo ya fito falo ya jibgo a kujera mai tsananin taushi amansa ya dafe kansa da ke tsananin sarawa ji yake dan sanda ya fara yi wa matarsa laila na raguwa a hankali zufa ta shiga karyo masa da ya tuna kalami na ƙarshe na uwar amina da take cewa ka ƙara kula da amina ba don na rena ka gare ta ba e tana tsananin buƙatar kulawarka ya ce e tana buƙatar ƙarin kulawa kuma za ta samu insha Allahu in har ina rayu kuma kuɗi suna da amfani to za ta samu kulawa da gaske kula da 'ya mace sai mace na lura matan nan son kashe min amina ta yi ko abinci fa ba ta bata ba har karfe biyu na rana kuma ta sa maza su tozarta ta ba don Allah ya dawo da ni ba ya san muddin ya gaya wa hajiyarsa wannan abun cewa za ta yi za ta dawo ta kula da jikata bayan yanzu ta fara samun natsuwa a gidan mijinta da nata ƙoshin lafiyar hankalinta ya tsaya waje guda to zai nemi mafita da kansa babu wanda ya faɗo masa a rai sai tsohon abokinsa dr usman turaki ƙwararre a asibitin koyarwa a jami'a tare suka yi sakandare sun shaƙu sosai a wancan lokacin yanayin karatu a gaba ya raba su kowa da jami'ar da ya wuce da fannin da ya zaba a take ya zakulo lambar dr turaki ta jima tana kara kafin matarsa ta daga abinda ta ce shi ne dokto yana kan aiki a gida ya bar wayarsa ya ce to da ya dawo ki ce ya kira ni da wannan lambas ma'aruf jikas ne ta ce in sha Allahu zan gaya masa ya ce na gode a gaida yara za su ji allah ya tashi kafaɗin amina ji ya yi kamar ta yi masa addu'ar allah ya sanya shi a aljanna oh wato komai na ɗan siyasa da ya baya ɓuya kamar kasawa ake a faranti ana tereri da shi kowa ya san yana da 'ya mara lafiya to dr turakina komawa gida matarsa zainab ta isan masa da sakon abokin nasa ko abinci ta kasa bari ya ci balle ta bashe wanka amma ta yi kokari ainihin wajen ɓoye a zarbabinta da ta na yau ta yi magana da jikas tauraron taurari a wurin al'umma e zan kira shi gobe da na shiga ofis in ji doctor ha ba kai kuwa baban abdul ka kira shi yanzu mana muji menene ka sani ko kujerar maka ce dr turaki ya tuntsire da dariya kai zainab mai cin naira ki bari allah ya bashi kujerar jihar mana maka kin je kin dawo insha allah ita dai zainab ba haka ta so ba ta so ya kira shi tana zaune ta ji kwakwaf ko samu ne to kamar yadda ya ce wa matarsa yana shiga ofis washe gari ya buɗe tagogi jikas ɗin ya fara kira a lokacin yana baiwa amina golden mo ya dakatar ya ɗaga kiran turakin sai yanzu kaga ga damar kira na afuwan lokutan likita ka san a ƙididdige suke ya yi murmushi ba raha ya kira shi su yi ba kamar da da ya ba shi amsa don haka kai tsaye ya zarce da gaya masa makasudin kira a kan yarka amina ne mun bar gadon asibiti don dukkaninmu ba za mu iya ba ni da hajiya saboda wasu muhimman uzurruka musamman ni da yanayin rayuwata ba na tsuguno ba ne a wuri guda sai na tsaya na yi tunani akan abin da ya fi kawai in ɗauki hayar ƙwararriya to ina son hayar ƙwararriyar likita ƙashi da za ta ci gaba da baiwa amina kulawa a gida da kula da komai nata bilhaki za ta bar aikinta na asibiti ta zauna da amina a gida ta ci gaba da kula da ita tsawon shekara ɗaya mu ga abin da allah zai yi zan ninka mata albashin da take karba a asibiti sau hudu a kowane ƙarshen wata sai dai turaki ba kowace ba fa shi yasa ma na biyo ta kanka ban bi ta kan likitocin amina ba ina son wadda akwai sanayya ta sosai a tsakaninku ka yadda da ita ka yadda da tarbiyya da amanata mata tsoro suke bani turaki yau na firgita na tsorata da al'amarin mata yadda ba ka zato sun karya min zuciya sun ƙara sa ni kewar mahaifiyar amina mata irin ta tsiraru ne a cikin al'umma dr usman ya ja numfashi babu wadda ta zo masa a rai sai likitar da ya rena da hannunsa ya kwashe shekaru bakwai zuwa takwas tare da ita ya lakanci dukkan halayenta wato dr amina masa'ud Dukkan siffofin da ma'aruf ke so ƙwararriya ta kasance da su to amina ce ta mallake su. A dai likitocin wannan ɓangaren nasu na kulawa da ƙashi da ya sani a duniya. Don haka ya furta da sauti mai ɗan kauri kuma a hankali kamar a zuciyarsa ya faɗa Maaruf ɗin ma bai ji sosai ba wace ce haka suna ne na likiciyar da ta dace da komai da ka ambata ɗaliba ta ce ni na rene ta ya ce ka yadda ta haɗa do abubuwan da na lissafa a sama ya ce har ma ta zarta ƙwararriya ce da ta san kan aikinta tun a ƙurciyarta ko bayan laƙantar aikinta har da baiwa cikin al'amarinta don ta karɓi kyauta ta musamman shekarar baya na zamanta ƙwararriyar likitan ƙashi a nahiyar afirka sannan 'yar babban gida ce ba ina nufin gida na masu kuɗi ba a'a gidan tarbiyya da mutunci ka fahimce ni eh na fahimta to ka yi mata magana cewa zan ɗauki ta kwangila na tsawon shekara ɗaya in ba ta da aure ta kullum mun da mai sunanta da ke da lalurar shanyewar ɓarin jiki zan ninka mata albashinta sau hudu in ta amince duk ƙarshen mako sai ta tafi gida ni kuma zan mai da kwana biyun lokutan zamana da amina in ci gaba da kula da ita har ta dawo dakta malam turaki ya katse shi da wani irin furici mai kama da tunzura a muryarsa me amfanin matarka idan har ba za ta iya kula da abin da ka haifa ba ko da na kwana biyu a sati murmushi ya yi zuciyarsa ta hasko masa yadda kati biyu suka tuɓe amina a banɗaki a bisa umarnin laila tana gefe toshe da hanci idanunsa suka wani irin rine suka yi jawur da ƙyar ya ba shi amsa eh ban aure ta don in sa ta jinya ba yanzu yaushe za ka yi magana da likitar yi eh, lallai in ji dr turaki ya san zurfin cikin maruf ɗin ba zai bashi ya zurfafa zancen ba haka Allah ya halicce shi amma jikinsa ya bashi akwai wata a ƙasa ya kyale zancen shi ma ya bashi amsa eh insha Allahu gobe don yau tana off sannan sai ka ɗan tsarita ta rubuta lifi wato leave without pay ina nufin in har ta amince kenan zan yi ƙoƙari a bata leave ɗin don ba kowa ake baiwa ba in kuma bata amince ba to sai mu nemi wata a'a ita kaɗai na aminta da ita idan bata amince ba to zan nemo wata mafita ya ce a jikina yana bani za ta amince saboda tana ganin girma na kuma ta yi auren fari ba to da wannan suka kawo ƙarshen tattaunawar tasu dr amina masa'ud tana zagaya dakunan marasa lafiya ranar litinin da safi aka aiko wata nurse ta gaya mata dr tura kina kiranta in ta gama abin da take yi ta amsa da to a zuciyarta tana faɗin wannan ba ɗabi'arsa ba ce keɓewa da mata ko kiran likita yana tsakiyar aiki ba shakka wani abu ne muhimmi kwana biyu ba su zo aiki ba saboda zaɓe bayan zaɓe kuma ta je ƙauye gaida baffaninta ta kwana biyu don haka yau tana da aiki da yawa zai shiga lokacinta gaskiya ta ci gaba da zaga marasa lafiyar ta ɗaya bayan ɗaya tana rubutu a files ɗinsu bayan ta yi musu tamboyi har ta gama sannan ta nufi ofishin consultant ɗin nasu da sallama ta buɗe ƙofar ya amsa sannan ta shiga ki zauna mana dr amina ta zauna sannan ta gaishe shi ya amsa cikin sakin fuska sannan ya ɗora bayani na san kin san injiniya ma'aruf jikas ko ba sai na gabatar da shi a gare ki ba ta ce eh, na fara sanin shi a bakin yaya na iliya na san shi a kafafen yada labarai tun yana dan majalisa na ƙara sanin shi shekaran jiya waccan a matsayinsa na ɗan takarar gwamna kaga kuwa na san shi da yawa har ƙuri'a sai da iliya ya tattage mu muka je muka sa masani ni da gwaggona an shaide shi da cewa mutumin kirki ne wannan ne kawai na sani game da shi bayan wannan ban san komai da ya dangance shi ba da kyau to kin taɓa sanin yana da ya mai lalurar shanyewar ɓarin jiki mai shekaru biyar gaskiya ban sani ba ban san komai game da rayuwarsa ba kila iliya ya sani saboda shige-shigensa da bin kwakwafinsa a kansa usman turaki murmushi to shine yake neman wani taimako daga gare ki ko da yake ta wani fannin ba za a kira shi taimako ba tunda aikin ki ne ya gaji hakan kuma abu ne da ba kyauta za ki yi shi ba akan aikin ki ne yana so ki koma gidansa da zama ki ci gaba da bawa yarinyarsa kulawa da asibiti ke bata zuwa shekara ɗaya mu ga abin da Allah zai yi kin san dai yadda masu shanyewar ɓarin jiki matsalar su take ba abu ne da za a ce ga ranar tashi ba tunda ba shi da ƙayyadadden lokaci ya yi alkawarin ninka miki albashin da kike karɓa daga gwamnati sau hudu a kowane wata duk ƙarshen mako kuma za ki tafi gida ki dawo litinin na yadda da ƙwarewarki akan aikinki da sadaukarwa shi yasa na zaɓo ki cikin dubu a gani na wannan wata hanyar samun alheri ce mai ɗimbin yawa gare ki da iyayenki amma za mu baki gajeren lokaci ki yi tunani ki kuma nemi amincewar iyayenki daga yau zuwa gobe saboda hakan ya bukata ya kika gani amina ta nisa tun da ya fara magana ba ta katse shi ba ba rayuwa a gidan gwamnati ne abin da ya ɗaɗata da ƙasa ba a'a kuɗin nan da za a ninninka a bata waɗanda in a asibiti ne sai ta yi shekaru tana tarawa ba kuma amfanin kanta za ta yi da su ba muradin ta daɗe da shi akan gwaggwanta za ta cika da su ta huta tarin da ta soma tun fara aikinta mai bata lokaci da cin rai har yau kuma bata tara kwatan abin da take son tarawa ba tunda ba wani daɗewa ta yi da fara aikin ba gaskiya ilimi mai zurfi ya yi a rayuwa don har abada ba za ka daina cin moriyarsa ba allah ya sa gwaggon ta amince amin To a gida Amina da gwaggonta tare da Inna Zulai babar Iliya kuma aminiyar gwaggon da gwaggo ta kirawo don ta taya ta jin wannan almara ko kuwa rashin kan gado da Amina ta zo mata da shi. Ta ce, ah, in ban da rashin kan gado irin naki Amina, ina hankali na zai kwanta kina kwanci wani muhalli daban da nawa alhalin na san ban yi miki aure ba. Gwaggo ta faɗa cike da damuwa muryarta a sanyaye inazule ta ce dama a ce aurenki zai yi ne don ki kula da ɗiyar da ya fi armashin ji to masu bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba